sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Juma'a 16 ga watan Maris shekarar 2020. Binta Esir ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa da mu sake kawo muku wani sabon shiri. A cikin shirin namu na yanzu, waɗansu manyan likitoci da manyan ma'aikata na hukumomin asibitin ƙasar Benin sun kai ziyarar aiki a jamhuriyar Niger Bayan haka za ku ji cewa a yau Juma'a, ministan lafiya a Najeriya Dr. Osagi Ehanire ya shaida wa 'yan jarida mutum na biyu da aka tsare shi a asibiti don ana zaton yana dauke da cutar coronavirus yanzu dai an gano baya dauke da cutar. Early next week, the medical charging him. muna tafa da ƙarin bayani. Idan muka buɗe layukanmu an jima za mu kawo muku wato idan muka buɗe layin wayarmu an jima za mu sauku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abin da yake ci maku tuwo a ƙwarya lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da yammaci ga kuma labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump yanzu haka ya ayyana dokar ɗaukar matakan gaggawa domin yaƙi da cutar coronavirus a ƙasar. shugaban na amurka wanda yanzu haka yake yin jawabi ga jama'ar kasar ya faɗa a yau juma'a da safiya cewa za a soma gwaje-gwajen cutar coronavirus masu yawan gaske inda ya ce tuni da aka ɗaura niyyar yin haka a shafin na kuma trump ya ce hukumar yaƙi da barkewar cutuka ta cdc ta duba tare da nazarin tsarin da wato tsarinta na yin gwajin to amma kuma ba ta yi komai a kai ba inda ya ci gaba da cewa shugaba obama ya kawo sauyin da kawai ya ƙara rincaɓe al'amura trump bai ba da wata shaida ko ɗaya ba akan sauyin da ya ta'allaka da wanda ya gada da farkon yau juma'a kuma china ta bayyana wasu mutane takwas sababbin kamuwa da cutar ta covid-19 to sai dai karuwar cutar wato ƙasa da goma baya nufin cutar ta kama hanyar ficewa daga ƙasar har kawo yanzu akwai dubban 'yan kasar ta china da suka kamu da cutar wato wadda ta yadu a fadin duniya gwamnatin gundumar tokyo a kasar japan a yau juma'a ta ba da sanarwar cewa za ta daga bikin buɗe cibiyar wasannin olympics da aka tsara gudanarwa a ranar 22 ga watan nan na maris sakamakon annobar covid-19 to sai dai ministan wasannin olympics na kasar ta japan seiko hashimoto ya ce babban kwamitin gudanar da gasannin olympics na kasa da kasa baya tunanin sokewa ko kuma ɗage gudanar da gasar da za a gudanar a wannan bazara da yake jawabi a wani taron manema labarai a yau juma'a hashimoto ya ce duk da shawarar da shugaban amurka donald trump ya bayar jami'ai na ci gaba da shirye-shiryen samar da kariya domin gudanar da gasar kamar yadda aka tsara har ya zuwa ranar 24 ga watan yuli da za a buɗe gasar a jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya ba da shawarar ɗage gasar wasannin na olympics da aka tsara gudanarwa a watan yuli a tokyo har na tsawon shekara ɗaya to sai dai kuma jami'an ƙasar ta japan sun yi watsi da shawarar a 'yan kwanan nan Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce faɗaɗar tashe-tashen hankali a Burkina Faso na tilastawa dubban mutane ficewa daga gidajensu yayin da kuma yake tilastawa 'yan gudun hijira daga Mali da adadinsu ke karuwa komawa gidajensu. hare-haren daga masu tsatsauran ra'ayin addini da ake dangantawa da kungiyoyin is da alka'ida da tashe-tashen hankula na masu safarar biladama da barayi da kuma wato duk suna kara uzura yanayin rashin kwanciyar hankali a kasar ta nahiyar afirka hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ba da rahoton cewa mutane dubu goma sha hudu sun fice daga gidajensu a burkina faso a cikin kwanaki goma sha bakwai da suka gabata wanda ya bada jumlar mutane da aka raba da muhallansu ya zuwa dubu ɗari bakwai da tamanin ta ce kuma a cikin wannan lokacin fiye da mutane dubu biyu ne suka arce a zaman 'yan gudun hijira zuwa makwabciyar kasar mali mai magana da yawon hukumar baba baloch ya ce 'yan gudun hijira daga kasar mali na zaɓin komawa gida duk da halin damuwa da suke ciki inda ya ce ya fiye musu sauƙin tashi hankali da zaman su a burkina faso jiragen a amurka da suka yi shawagi a sararin samaniyar iraki sun kai hari a wani wato a wasu sansanoni mallakar wata ƙungiyar ta da kayar baya da iran ke marawa baya a matsayin ramuwar gayya a kan mummunan harin da aka kai wa dakarun amurka da na kawance sa'o'i 24 kafin harin hare-haren na yammacin jiya alhamis da kuma safiyar yau juma'a sun auna wuraren adana makamai na katab hezbollah da aka zargi sun kai hari akan wani sansanin sojin iraki da ke arewacin bagadaza a yammacin laraba wanda ya sanadiyar mutuwar sojojin amurka biyu da na birtaniya ɗaya yayin da wasu goma sha hudu kuma suka sami raunuka a wata sanarwa da ta fitar hukumar tsaron amurka ta pentagon ta bayyana hare-haren a matsayin na kare kai gwargwaron yadda aka kai da kuma ke da manufar mai da martani ga barazana sanarwar ta ci gaba da cewa wasu daga cikin sansanonin makaman ne aka yi amfani da su wajen adana rokokin kachusha da aka kai harin sansanin taji da su. kai da Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wadansu manyan likitoci da manyan ma'aikata na hukumomin asibitin ƙasar benin sun kai ziyarar aiki jamhuriyar niger a jihar tahuwa inda suka gana da takwarorinsu na niger daga birnin tahuwa ga rahoton mamana haruna Waɗansu manya-manyan likitoci ne da manyan ma'aikata na hukumomin asibitocin ƙasar Benin ke ci gaba da ziyarar aiki a jamhuriyar Nijar, inda suka isa a garin tawa da ke kasancewa hedikwatar wannan jiha, inda ɓangarorin guda biyu suka yi ganawa ta musayar ƙwarewa ta aiki wa junansu, kuma sun yi amfani da wannan damar domin tattaunawa game da irin matakan da ƙasar su ta Benin ta ɗauka domin tunkarar cutar da ke kasancewa gama duniya ta coronavirus ko kuma COVID-19 kamar yanda shugaban babbar asibitin jihar tawa asuman hajiya yi wa manema labarai karin bayani sai san salwar da minisar lasan ta yi kebe wuli wa gani sai kebe wuli fasiliki Muna miƙa godiyarmu ga ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar da shirya wannan ziyarar da musayar kwarewa aiki wa junanmu ba a da bayan haka kun gani da kanku cewa wannan babbar dama ce muka samu kasancewa labarun duniya sun mai da hankali ga cutar coronavirus ko kuma covid-19. par relation avec la maladie qui est d'actualité le coronavirus parce que comme vous savez il y a des liens quand même euh, frontaliers. Domin su ba mu bayanin matakan da suka dokar wa wannan cutar a kasar su ta Benin duk da yake babu wanda ya kamu da ita a Benin zoke yanzu tunda kun san muna da dangantaka ta iyaka inda al'ummomi guda ke zamne a waɗansu wurare kuma abin yana da amfani sosai domin mu auna nasu matakai da suka ɗauka da irin wanda mu savez, il y a nan quand même da namu yanayi. Et nous avons aussi les mêmes populations. Donc c'était vraiment très très utile. de faire cette rencontre pour pouvoir effectivement échanger de leur dispositif comparé avec le nôtre dans les conditions qui sont les nôtres. Tawagar ta kasar Benin ta yi ziyarce-ziyarce da dama a babbar asibitin ta garin Tawa domin ganin yanayin aiki a wannan wurin kuma ta yaba sosai game da abinda membobinta suka gani wa idanuwansu kamar yadda shugaban tawagar ta likitoci na kasar Benin dan Koro Pierre ya yi wa manema labarai bayani. l'organisation. Abin da muka gani a tawa ɗauko daga tsari da ba da horo abin koyi ne kuma abin da ya kamata a wallafa ne hatta da aikin hukumar asibitin tawa abin da ya kamata a sarrafa a koya ne na ji daɗi sosai ina jinjinawa daraktan asibitin ta tawa da mukarrabansa. Eh, Wannan ziyarar ta manya-manyan likitocin kasar ta Benin a jamhuriyar Nijar musamman a jihar Tawa na nuna kyaukyawan dangantaka da ke tsakanin kasar ta jamhuriyar Nijar da kasar Benin kasashen da har yanzu babu ko mutum guda a cikinsu da ya kamu da cutar coronavirus. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. a gaida mamana haruna da wannan rahoton daga birnin tawa bari mu leƙa najeriya inda a yau juma'a ministan lafiya dr osagi ehanire ya shaida wa 'yan jarida cewa mutum na biyu da aka tsare da ake tsare da shi a asibiti da ake zaton yana dauke da cutar coronavirus yanzu dai an gano bai dauke da cutar daga abuja ga baban gida salihu jibrin da karin bayani mutum na biyu dan najeriya da ake kyautata cewa yana dauke da cutar nan ta mara coronavirus yanzu haka dai hukumomin najeriya sun bayyana cewa bai dauke da wannan cuta ministan lafiyar najeriya dr osagio ehaniri shine ya bayyana hakan juma'a nan ga manema labarai a abuja shi da wannan dan najeriya wanda ya yi mu'amala da dan kasar italiya nan da tun farko aka gano yana dauke da wannan cuta kuma har yanzu ake ci gaba da tsare da shi inda yake samun lafiya an kyautata cewa shi ma ya kamu da cuta. cutar sai dai kuma bincike na baya bayanan kamar da ministan ya yi bayani an gano cewa bai dauke da wannan cuta kuma nan ba da daɗewa ba za a sallame shi ministan da ya yi bayanin cewa shi kan shi dan kasar italiya nan da ke dauke da cutar kuma yake karban magani yana samun sauki kuma shi ma ana sa ran za a sallame shi daga asibitin a mako mai zuwa ministan ya kara da cewa gwamnatin tarayyar najeriya ba ta haramta 'yan wasu kasa shigowa najeriya ba shari'a kuma ba hana 'yan najeriya zuwa wata ƙasa ba saman idan aka yi la'akari da karancin waɗanda ke dauke da wannan cuta ta coronavirus ko covid-19 a najeriya sai da ya ce gwamnati za ta ci gaba da ƙara kaimi wajen bincike da kuma lura da masu shiga da fita najeriya da tashoshin jiragen sama da kan iyakokin ƙasar yanzu aka dai gwamnatin najeriya ta ba da shawara ga 'yan najeriya da su gudanar da alluran rigakafin yellow fever tare da samun katin shaida da ke tabbatar da a hakan kafin su yi balaguro zuwa wata ƙasa ko da yake gwamnatin tarayyar najeriya kawo yanzu ta bayyana cewa bata hana wani kamfanin sufurin jiragen sama shigowa najeriya ba amma kuma kamfanin jiragen saman turkish air wato kamfanin nan da ɗan ƙasar italiya ya shigo najeriya da ita ta bayyana sanarwar tsakaita zirga-zirgar jiragen ta zuwa najeriya har sai wani lokaci sanarwar da kamfanin jiragen saman turkish airline ta fitar da na cewa an ɗauki matakin ne domin na rigakafi musamman ganin yadda cutar ta coronavirus ke ci gaba da karuwa a wasu yankuna na duniya musamman ma da yankin turai da amurka yanzu dai a da ake ci gaba da samun rahotannin karuwar bazuwa wannan cuta a sauran kasashen duniya komai a najeriya na ci gaba da ba da shawara ga 'yan najeriya da su ci gaba da gudanar da harkoki na tsafta domin kiyayewa ko rigakafi da kamuwa da wannan cuta kamar da likita dr sadiq ali husaini ya karin haske akwai kuma buƙatar Bukatar mutane su daina ɗaukan hannunsu suna taɓa bakunansu hancinsu da kuma idanunsu domin kasu ɗabi wannan kwayar cutar da ke hannunsu su sa a waɗannan kafafen idanu bakuna da hanci akwai kuma buƙatar mutum idan bai da lafiya yana tari ko yana atishawa muradai dai generally sai ya yi kokari ya nemi ya je asibiti ko kuma ya samu abin nan ma'aikatan lafiya ya yi bayani domin um, sam abin bincike menene ainihi ke damun shi a kuma yi tattalin sama mishi uh, magani idan mutum bai da lafiya musamman uh, mura da tari akwai buƙatar ya ɗan ƙaurace ma mutane ya kira ko kuma ya tashi tso ya tafi ma'aikatar lafiya domin a duba lafiyar shi. Babangeji Firin Murai Amurka daga Mina. A gaida Babangida Salihu Jibril, to masu sauraro, yau ma kamar kowace juma'a muna son jin ra'ayoyinku akan duk wani abin da yake damunku. Amma kafin mu buɗe mu ku shakata da wannan waƙar. Gade maganar ta shi ko yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar shida 2655 amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. masu sauraro wa muka samu yawwa suna magana da wani daga daga Benue State, Kukurdi. To, me ra'ayinka a yau? Ni ra'ayina a yau shine kamar magana game da cire sarkin Kano a sunufi eh, Mun yi bakin ciki sosai. Eh, gwamnatin Kano ba ta adalci ba. Gwarai. To muna godiya. Yawwa, an kuma sun gane sun su faɗa mu yawa malam iliya kano daga to muna godiya to wa muka samu daga niger ibrahim da yankin hula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim ko za ka gaya mana ra'ayoyinka to na guda biyu ne na farko muna isa da ta'aziyar mu bisa ga ainihin dan uwanmu abokinmu wanda muke tare da shi ko na lokaci musamman a wannan gidan rediyon naku injiniya mai gero makero kwanta gore bisa ga sai rasuwar mahaifiyar shi Allah ya mata rahama Allah ji kanta rahamshe ta. Amin. To muna godiya. Sannan na biyu game da dan majalisun mu da suke cewa za su dakatar da shigo da Mareto a Najeriya. To su suna duk kwangilolin da ake ba su na wutar lantarki ba su ke cinyewa. kuma yanzu suna duk halin da kuncin da muke ciki yanzu a najeriya nan na rashin wuta kuma su su kaga mana wannan ba su ainihin ba su gyara mana wutar lantarki ba yanzu musamman wuta daga ibbi zuwa nan daga da an bada kwangilan tonin shekara goma sha shida da kwalakwalen duk sun saba an kasa soma buɗe mana ma abun ya gagara munan namu da na sani kenan bisa da ainihin sauran yan uwanmu na sun jihohi ƙananan hukumi da sauransu suna fa gyaran shi ya kamata su yi ba ainihin su ce kuma su dakatar da shigo da leto a Najeriya ba abin da zan faɗa kenan. To muna godiya Malam Ibrahim. A daga jihar Bauchi wa muka samu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Sama'ila Yusuf kashin ma da hukumar Ganjo a jihar Bauchi. Wa alaikum salam Malam Sama'ila ko zaka gaya mana kaɗan daga cikin ra'ayoyinka? to alhamdulillah yau abin da nake son yi tsokaci akan shine ina godiya wa Allah subhanahu wata'ala ina kuma godiya ina tsara addu'a ma sarki muhammadu sunusi wanda yake kan hanyarsa na zuwa lagos ubangiji allah ya kara ɗaukaka darajarsa abin da aka yi masa kamar yadda ya faɗa Allah sa hakan ya zama masa alkhairi Allah sa ya zama masa taki kuma muna tare da shi ɗari bisa ɗari ubangiji Allah wannan kotu da ta yanke hukunci mun ji daɗi domin gwamnatin ƙasar nan ta nuna da cewa dace gaskiya ba gaskiya ake ba ba dokan ake bi ba don haka ina yi wa mai martaba sarki Muhammadu Tunusu fatan alkhairi Allah ya ɗaga darajarsa Allah ya ɗaukake shi Ubangiji ya shi gaba-gaba. Muna godiya Malam Sama'ila. To, wa muka samu daga jihar Taraba? Salamu alaikum, kuna magana da Sadi Haruna ma dakin bantaje. To, wa alaikas salam Malam Haruna, ko za ka gaya mana kaɗan daga cikin ra'ayoyinka? Ra'ayina kwanakin bayana ji kun shiga shekara arba'in da Sosai. Amma kuna kirga wakilan ku ku sai na ji kano abuja eh, da abuja sauran jihohi duk suna kai uku hudu amma abin mamaki taraba da adamawa mutum ɗaya ne ibrahim abdulaziz shin din ma shi jalin ga kare sani bai san gefen ta ukari ba bai san ta ba sai da yanzu haka ni dan ina kan hanya ne amma ban taba gani wannan mutum ko sai ba amma mun ji labarin a kano wakilai sun kai uku ko hudu ma abuja sun kai biyar eh, sokoto sun kai uku a mata raba da mutum ɗaya muna roƙonku idan za ku ɗauka ma'aikata ku kara wani a yankin ta nan ku ɗauka ɗan jihar saboda ya san ya san wanda ya san jihar sosai. To muna godiya muna godiya Malam Haruna da wannan ra'ayi. A wa muka samu ne daga Port Harcourt. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Salisu mai daga garin Port Harcourt. To Malam Salisu ko za ka gaya mana ra'ayinka? kawai ni ra'ayina ne wa kan yan majalisun da suke wanda ya kawo kudirin cewa wai a daina amfani da janareto so ni ban ga wani ni ban ga yan majalisun nan wai ba su taba kawo wani kudiri wanda zai amfani talaka ba sai dai wanda zai kunta samu talaka shine za su rinka kawo ni na ganin wanda wanda ya kawo wannan kudiri a majalisa cewa wai a daina amfani da janareto ya kamata ma yan jiha shi su mai kiran yi domin ya dawo da mun da wani amfani wannan kawo kudirin ya kamata su rinka kawo kudirin da zai amfani talaka wanda talaka za su yi masu addu'a gode masu su san cewa suna wakiltar su amma ba irin wannan kudirin wanda ba a amfana ba ba a amfani su ba gaba daya to mun gode muna godiya malam salisu to wa muka samu daga zaria Eh, Turan kere daɗe suna na Musa daga kwangiya a memba kungiyar taska a talatin da zo ne muke gaisuwa da fata alkhairi. Wato ni zan yi magana ne game da yadda gwamna Kano ya cire Sunusi. Wato abin da yake faruwa a ra'ayina shine su kan sarakunan menene dalilinsu na shiga siyasa. Kun ga irin wannan abu ya so ya faru a jihar Kaduna fa. a lokacin da aka yi zaɓe shi gwamna eh, eh, sarki ne kamar kamar yana goyon bayan wancan lamarin yaro kuma daga baya shi wannan na yanzu yaro fa'i da ya ci to kun ga da a ce zai kokarin ya ce zai biyu irin wannan abu kun ga abun ba zai kyau ba su zo da haka ya kamata su sarakuna su rike girman su su rike dattakon su daina shiga siyasa haka su kuma eh, yanzu abin da ya faru a Kano din nan in ba Allah ya kiyaye ba to abin da zai rika faruwa kenan a sauki to muna godiya a sa ido a kiyaye sunana Musa Kwangila ku dace lafiya muna godiya malam Musa yanzu kuma za mu shiga jihar Kwara wa muka samu daga nan Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana dalla Garba dina Sokoto a Najeriya mai bula kala-kala daga nan kwara a Najeriya. To ni dai ina fatar alheri musamman ma ga waɗanda suka taya ni a jaje na rashin yayan mahaiyata wadda Allah ya cikawa. Haka kuma mai gero makeri kwanta gori shi ma ya rasa mahaiyarsa. Da haka muna duka da waɗanda suka buho da waɗanda suka zo suka yi mana ta'aziyya duka muna musu muna musu gaisuwa ta musamman haka kuma muna fatar duk wanda Allah ya watika Allah shi kafarta masa sa ya huta kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani Amin. daga nan kwara jihar na gode biyoyi. To amin muna godiya Malam Garba daga jihar Kwara. To yanzu kuma za mu leƙa Kaduna. Wa muka samu ne daga jihar Kaduna? Musa ya haya daga nan gangara jihar Kaduna. To me? Assalamu alaikum. Wa alaika salam. Ko za ka gaya mana kaɗan daga cikin ra'ayoyinka? To kaɗan daga cikin ra'ayoyina ina jawo hankalin gwamnati ga Allah don girman Allah kafin ta yi magana a kan almajirai a hana bara ko a yi kaza. To da tattalin ma almajirai abin da za ta rinka ba ta za su ba almajirai din nan ko kuma za su rinka samu ta hanya domin kada a ce za a kashe makarantu na alkur'ani da shauransu shi ma wannan ina ganin akwai illa saboda haka a duba a ga yadda al'amarin yake shi ma hanya ce ta neman ilimi kuma a bunƙasa wannan hanyar neman ilimi ta na alkur'ani shi ne ra'ayina to muna godiya to masu sauraro To masu sauraro a nan za mu dakata ɗaukar wayoyinku sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu a nan na cewa karfe hudu da minti hamsin da hudu. Yanzu kuma ka labaran wasanni. Wasanni a takaice. 'yar takaridan kasar jamhuriyar kamaru hajara nunci ta zamto ta goma sha biyar a jerin sunayen matan da suka jajirce a duniya a fagen kwallon kafa na bangaren mata kamar yadda kungiyar kwallon kafa ta duniya fifa ta yi kididdiga ta haka zalika steve mamre dan kasar jamhuriyar kamaru hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kaf ta bashi lamban yabo a fagen masu buga ta mola na bangaren matasa na nahiyar afirka a yayin da kasar kamaru ta gwabza da kasar tanzania a gas gasan cin kofin matasa na yan kasa da shekaru goma sha bakwai wanda aka yi wajerar da kasar jamhuriyar kamaru a zagayen farko sai kuma wasan sada zumunta da kasashen nahiyar afirka daban-daban za su gudanar a kasar kamaru musamman ma a birnin yawunde na wasan volleyball domin shirye-shiryen da ake yi na halartar wasan olympic da za a gudanar a tokyo kana tsohon kaftin ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru samuel eto ya roƙi gwamnatin ƙasar da ta sako tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar kamaru finkafo iya muhammad bayan ya kwashe shekaru shida yana garkame a gidan yarin da ke birnin yawunde muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. To masu sauraro yanzu kuma ga wannan sakon Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. To a gaida Grace Alheri Abdu da Abdulaziz Adli Toro da wannan saƙon. Masu sauraro yanzu kuma ga labaran ga takaitattun labaran duniya. To a takaice kuma da dumi sa shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana dokar ɗaukar matakan gaggawa domin yaƙi da cutar coronavirus a ƙasar inda ya ce za a soma gwaje-gwajen cutar ta coronavirus masu yawan gaske kuma gadan-gadan. Gwamnatin gundumar Tokyo a kasar Japan a yau Juma'a ta bada sanarwar cewa za ta daga bikin buɗe cibiyar wasannin Olympics da aka tsara gudanarwa a ranar 22 ga watan nan na Maris sakamakon annobar cutar COVID-19. To sai dai ministan wasannin Olympics na kasar ta Japan sai Seiko Hashimoto ya ce babban kwamitin gudanar da gasannin Olympics na kasa da kasa baya tunanin sokewa ko kuma ɗage gudanar da gasar da za a gudanar a wannan bazara. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce faɗaɗar tashe-tashen hankula a Burkina Faso ya kara tilastawa dubban mutane ficewa daga gidajensu yayin da kuma yake tilasta 'yan gudun hijira daga mali da adadinsu ke karuwa komawa gidajensu hare-haren daga masu tsatsauran ra'ayin addini da ake dangantawa da kungiyoyin is da alka'ida da kuma tashe-tashen hankula na masu safarar bil'adama da barayi duk suna kara uzura yanayin rashin kwanciyar hankali a kasar ta nahiyar afirka jiragen yakin amurka da suka yi shawagi a sararin samaniyar iraki sun kai hari a wasu sansanoni mallakar wata kungiyar 'yan da kayar baya da iran ke marawa baya a matsayin ramuwar gayya kan mummunan harin da aka kai wa dakarun amurka da na kawance sa'o'i 24 kafin harin hare-haren na yammacin jiya alhamis da kuma safiyar yau juma'a sun auna wuraren adana makamai na wannan kungiyar. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da Julie Leathers Gresham waje ta taya haɗa shirin ta kuma ba da umarni. Ni Binta S. Yaro ke cewa da kuma injiniyanmu Pira Hadley. Ni Binta S. Yaro ke cewa Allah ya sa ku kwanta ku tashi lafiya.